iliyoka ilichinibanna banna baiterekwe ama ili benna kokoro henno kagamu katarte ili kuna kalimatu la ilaha illa allah ili kuna baifodi hene allahumma amin ngadi banna atauba jama ho lamisi شهر الله المحرم nina furo handu a jibiri wente kunono iri gonoya amusa wayo nan nabi makka nan yo kaye madina jiri dubu fon na zon taci na wai taci rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ŋwenal umma kuna be no jama'o ka a bara irina mm, videoyo ŋano hay fo ka baranmo ba seeda hangamo ma hay ka gono ko te n kuna iri bara hay ka iri nan sammano se jamayo ka barano nan honne coro ngumbongo dan yo annabi menal umma kuna no ya be ba sinka moriyo more kurpeitiki na iri kpe ngwena dini o ka a bara annabi muhammadu kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam di ngoyno nke koci ashi'atu rafida jama shi'ayono yawo howo ka kunar gono furji biri wenteo akuna gbeyo ka bara nte ngano abara iri na zaka foyo fiso fiso kasan manose ka corodi suba mutu kano bine bibani dana ciya bine bibila bibilaro mene gono ka bara de boron na honne ngam bine na bara agon na gabi haifo honne ka diri goyo mojine tama bongonde cikawa o to den bine na cikawa mbine bara haika n hunu n kusuma kuna ngano n haika n gono wo kayon gun tamayon na buyo kuna ngano kasan yola ro bara haika gundi kasi manna gazure gbeyo ka a bara tanyo ga te ho hena kuna kasin na alaka nar silama tere akwe ko barano majusi tere persiyo no yango non che yo ampir pers yo ngurje ka ngono ko teno ya ka bara eh mongo marsilama tere kwanna dan ganna ngangari to de yani sengoyo mar silama tere diza kafa kangoyo bongoga ko bara ngoyo cheferi biyo cheferi tere gbeyo ka bara ngono ko tena ko ga azariyan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahama kanca husain radiyallahu anhu a wiyo jama arsilama tere kuna mbara haika na mojina borodi kan jina ka karse sahabi beri beri yon nan hunde ka un hunde ka yo hene yodi un sin nabi nabi bi hene hene yodi man ngmane wiyo ngmane bi nabi bi noya boro sinte jama iri su kana hongu kuna mwene yo choro senni domin deriba kana hongu kuna mwene yo no iri diya ka annabi babe chene kan gacha hamza nawi deriba yara ka gunari gari ja'far at-tayyar nanga bangawi deriba hunu ho ngudo kamme na sayyidina umar gari jingire kuna ka goru wiri kawi me ana baidite alfayo boro kan gono ko gumbongo beri beri o ka gono ko peritere gbe ngani mani o teo Nya nan kuna fafor mai nga akwai na umar goru wiri kawi nga non ce fairuz amma bongona amma nga nga ce abu lu'ati almajusi borodi persino kuna fasika cino kakau alfayo sai na umar wiyo wa kana sai na umar goru wiri ka widi a sare gbonono ka bara n sare di tawafino ko sare di kpe ŋmare ko ga ŋmare ŋano ga botano wo kana sai na umar goru wuri kawi alfayin ga sai na umar a wiyo di asin na hene fo kan fiso ko bine bibite akuna alhari cefertere mene abaru banna ngoyo di no jamayo kano gun honne ngoyo ya bar haika na hini hini yo ka kan nara mbato umar wiyo banna wo ka goron ngano usman wiyo ga ngoyo no di ya bar haikan na hini yo di ka ka hari ka ka bar na sai na usman radiyallahu anhu beri beri kawi amane yari mojine alfayo nga Usman di anadu hene ka bara mbobi ne bibitte ase chepiltere o mene mwe dino ya ka bar haika na sayyidina ali radiyallahu anhu lutu iraq ganna kuna nkuna dino na borfo hobu kaka nganon ci abdurrahman bun muljim ngana sayyidina ali gari ka beri kawi albayo boro no ŋwe ya yara kan ne ba ha ma kenti ko konkonti kom kacin kanara an ka honguten na yazid ibn muawiya kaka kokorokota ga ngano nka ta waye ta ga nka kan men na kan mete kan haya kwekwe rakawi hussein ibn abi eh, ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma ase boro haika ngono ko ga ate adini okuna ko gare madini wi bismil islam nar silama terema yo, nte ho hena ba irin irman alfabar haika a gorol se nafaji kanoyo kala kari kenni a su bukata ho irin haifaci a ganna irin alfa no hanga faji din gari gari a afajidi ya himayon na tauba jama hanga mayo irsu bukata rin haifaci to nganar garirin bideyo foyo samma samma no sai wadiyan nano mo anaka kuruna de no banu rano diaka video sinte kuna irina afoyoci bano sai ka nine bongo bongo ya no choro bara haika na ta kunkune kunkune amo bara turi foyo turi kuku foyo non na koto koto na sayo dino ayal fayo sayo non goro koteya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan gari no nine non bota to deya annabi mene nkwase banna ceriyo di shinedi agun doriyo hala na cimoso amane betere non goro ko ka ko ciba dini wose amani magana na arsilamatere ma ko gurje marsilamatere bau kano din gono kono wazu ko jino ce ka home haushi banu me ya te yannan ya haikan ba wate ngana o de ba baguna video hin kan ta kuna no diya ka irina afoyo ngoyo samma mbila ziganna ko gumbo ngote zan mbati gonni yono alfaya kurpeyo ke peritere diroyo noya deno bayara kaka biriyo hinzante no diaka irina avoyo ngoyo chibano seka alumba alumyo no ka na kere siriya ka kokoro kote ko doni alfayo iragan na kuna iran kuna ngano majusiyo ganna kuna deboron ba in hilika hunun halitta ka peitere penan halitta kuna kawro halitta kamba iri kpekpe beri mari ciwo na dini wa dimitaka den bara wey boro in hilika ye har boro den bara har boro in hilika ye wey boro alun ba alun yono ya wo kayo mfiso mbongo yo seka ngoyo ba hunu har boro kono kawro wey boro kuna ngoyo ya kumma ya huseini bina bibi non tebe ka il norkwekwe ɓeri gono ko ci suratu nisa kuna ka setan zai ka terkeno kaci ŋazen na kwei ɓeri se ŋa du nga ba kakka irkwe tan yo kuna hay ka ya ci ŋa na mote kuna no nga ci wala yugayirunna halka llah ŋazen na kwei ɓeri ka mbine bari kwe teyo baruno alfayo ganna ka baral silamatere ganna kuna nga nomba autorisation no ka ni kam bamma hun wey bor tere kuna kay harbo tere kuna dembine bamma hun harbo re kuna kaka wey bor kuna alfaya agono hay kan gono ko tenoya iri kwe kwe beri mari ciwo iri kwe kwe beri amari ciwo na dino adini o non garen nawo no nyanzeyo de no bagunar video ka baral sambano sai kuna afoyon ngoyo gono nine ono abara ndamunse nine dengino ka aduwa cire kabori maruka ta zanga mbaci tapi rouge kan cinko jisi president yo se da kwe huro avion kuna auda abara azu muza avion kuna ko huro president eh, mene pale kuna atakano nte nine no kan mo draga ibada no ya arsilamatere kuna awo akai ko barano tere anyanze shi ayo kan goro ko wazu na dandiki ne non ban makaci akuna deno banuran na video voice mano sai ka bara cere di kuna ni akwai bara haika aga bongo beri beri no primo dotu wo kayo ngwe bara ganna ma ni non hunu ka kwe karbala ifan ngoy kwe teo nkwe na be haji zankari kwe hajiya de baron na haji te asan cobuno tondo cobuyo bongo binni binni no a nkokoro kosa ka fɔ kaka ka ka zanka bɔrɔ mɛra zanka bɔrɔ bɔngɔ funu ma nin di gariya ka cobu to ya ya sino a bara bɔngɔ binni di gariya ka chobu kadu ka kaburi da mɔrɛ ka kpɛ beeri beeri pirima do a ko hunu alfayo ibada fɔta kana ibada o nɔ boro baka kun makacin boro ce aga ko can bi fuboro ka sine annabi be bisa kalnan na da a fuboro iri mangana addini na wo irkwaikwai beri marsilama kurfai ciwo ka morani na cefir terewo ka sin na alaƙan na dini arsilama tere jama hohene o ka kunar gono ka ni arsilama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana men ho ho hene nga na men ma ka de nga gon hunde ko na kuna jirita wa nga ma men ho jibiriga ka wente ho nga hunde na ka to nga bere ka ci men ma yo nga riyo duka ho bi la ruba ho la mi singari yara ka ho me ho wo ka kuna ngono anyanze ai badana marsa ho hene o kuna borfo joro gono ka o de yo deino kakpe na sare saredo nindi no npe ko kpiri munu npe munayo alfayo munayo kano benche munayo kai ko kpiri munu kayo ngoyo na kesi beri beri foyo teka kuna no npe ko gal maniyo do tu kace huseini manal barkano jiya to de no mamaci nindi no no borfo cere kpe na ko kakpe ko di karani ka dummu kaca na fidawute husainise alfayo cefiltere mo ŋmaniŋmani ka bara shiayo ga te ho jibiri wenteo kuna nina furu a ana bara hore to ase ganna ma ala rasuli illa albalag diyaga haifona cinni ko tekeyo kan ka kwe ka hada bisa toyani n toyani i abeni ase iriyo irgono ko marbo ngoyo sisibi ko majamacin ni kursi sibi ko toyani no gawo hal ballagna il toyani allahumma fashhad iri pemma bara seda kal toyani dendinze kurga wa kam makazaka baitan na incira wa kannama to haika ka duni la haraniya na cenni ka kanan bongo sendan kamme فالنار كاتي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا النار كوي بيرياتي النبي ماتشيا تيمي تشري برا هنبت مكبار نغو وكم بمزا o kamba machepeli ngano mahunguzayo a ah, iliyo kweitere barahaika na, nine tetele tawa me meyo se wakayo na mbongo takin na chepeltere heo barano zalim msipo tumepare ka borgon ko ga takin na chepeltere gbe na na aisha no chika barazi nanze aya zummuka chika weidi moriyo nangadi na har mo so songor ko chaga dana ci mbara bara chepeli abahuniya ba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 arsilama henno na kan na makka nan ke madina wo kayon gari madina ngan na kamme na kamme te ka dini gurjete aton na irga mbanna boro ngan gurje o oh, o oh, coro dir pepe beri bar haika ayardan nalla ngan aljanna tettelita waka aljanna di cire fadama ya zuru ana jisi coro se ba beri no ya ka de boron to aga ba fona cinni ka yayi ka to aljanna mane ba toborodi ngan nan kurpey ceferi mbe baral kwe laaliyono ngoroni ne alfayo wa baral silamayo to ba men goron la kariga kan hangaci ci kpem kpem cimi sudu gordo se cefel tere duroyo to iri yode bar haika iri toyani ngawo iri toyani iri kwe bar seeda malaika yo bar seeda tan hen noyo mbara seeda nsu kago na hujja fo il nor kwe kwe beri bon wala hara kan nama ma sa sa sa sa sa il kwe kwe beri malci tam bon kano yo il faji agobu zeriyo dono ya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والله تعالى أعلم